samu sai a haɗa a yi ba za a yi magariba ba kai sai isha afwan isha ba za a yi ta ba sai lokacin da alfijir ya gari ya waye ma'ana haɗa wannan sallar da wannan sallar mahallin shahid dai shine waɗanda suke wasa da sallah suke sakaki shi sa wajibi ne ga mumini ya tsaye da sallarsa wajibi ne Waƙi aqimu salata wa atu zakata haka Allah ya ce saboda mai saboda girma da a cikin addini da sallah take da shi da kuma tana daga cikin rukunan da aka gina addinin musulunci da su to a nan gurin sai abdullahi dan abba dan umar yake cewa allah Ya yarda da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin jerin matakai na uku da aka gina addinin musulunci da shi akwai iqamis sala wajibi ne mutum ya tsaye da sallah mataki na gaba wace wa ita izzaka ka tsaye ka bada me ka bada zakka mun faɗa cewa ya halatta cewa dukkanin muminin da bai da bai ba da zakka ba matukar kudinsa sun kai nisabin ya ba da zakka in dai ya ce ba zai ba ya halatta a kwata ta karfi haka malamai suka faɗa muka ce me yasa muka ce duba da nassi na me na a hadisi da ya zo inda a ko kuma a cikin littattafai da malamai suka faɗi cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati sahabbai da yawa wasu sun ce ba za su ba da zakka ba sannan bakar yake cewa in igiya ce da ake kunne wata dabba da ita ba su bada wannan zakar ba to sai ya yake su akan sai sun baya saboda me saboda kaga wajibi ce ma'ana ga wanda ta zama masa wajibi ke to shi isa sai mutum me dole mumini sai ya bada zakka muka ce ko ba zakka yanzu irin yacce ake ta mugunta ba a ɗauki ɗari biyar ko dubu ɗaya a baka wannan kyauta aka baka don an baka ɗari biyar ko dubu biyu kaga ba zakka ba ce ba a yi zakka irin yadda ake yin tafi sabilin layi a ɗauko ta a bawa mutum ɗin kuma malamai suka ce ya halatta wanda za ka ba wa zakka kake masa da ya ƙini kake man tunanin cewa ba shi da hali ka ɗauki wannan zakkar ka ba shi ma'ana buda mai kuɗi ne ke in dai kana da yaƙinin cewa bai da hali suka ce ya halatta ka ɗauka ka ba shi sa'an nan masu aiki a kan zakar su ma ya halatta shi sa Allah ce wal amilina alaiha kaga da mai da masu aikin karɓo zakkan kenan su ma ya halatta a basu zakka kenan mahallin shahid shi shine wa iqamis wa ita'iz zakka mutum ya bada